a nan garin funtuwa jihar katsinan najeriya da waɗanda suke jin mu daga kusa ko nesa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci tahiyatan min indillah mubarakatan ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki godiya maras iyaka godiyar da ba ta ƙarewa kuma ba ta yankewa wanda ya cika mana ni'imominsa ba za su iya ƙidayuwa ba ballantana su lissafu sa'annan ina godiya ta girmamawa da jinjinawa ga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suka yi sanadiyar haɗuwata da ku a wannan wuri mai albarka musamman kuma ina jin nishaɗi da annashuwa wanda ya gabatar da ni babban abokina a sheikh ishaq umar abdallah wanda shi kuma ya gabatar da ɗan uwansa kuma ɗaya ƙasar gumin abokin nawa dr ismail salisu abdullahi wanda a sanadiyarsa na fara taka kafa a wannan gari na kuntuwa shekaru ashirin da hudu da suka wuce na fara zuwa garin nan 1997 kuma to ya ma wuce 24 ko a wannan shekara muka kulla abota da shi sheikh ishaq abota ta alkhairi wanda tana ɗaya daga cikin abota da ba zan manta da ita ba kuma nake fata Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan abota ta amfane mu a lahira musamman kuma ya so mun inda yake mun kaikayi yayin da ya tuna mun da zaman alkhairi da tafiyar alkhairi tsakanina da shi babban abokina sheikh ismail a ɗaya daga cikin tawaga mafi alkhairi da na taɓa shiga a duniya tawaga ta karatun alkur'ani da kamar yadda ya faɗa a waccan shekarar ta 1997 da muka wakilci najeriya a gasar karatun alkur'ani ta duniya a garin makasul mukarrama allah ya sa kamar yadda ya faɗa muna godiya ga allah allah ya ni'imta mu da samun aka karrama mu ta hanyar buɗe mana ɗakin allah mai alfarma ɗakin ka'aba muka shiga kuma muka yi sallah ta kowace kusurwa muka yi sallah ta gabar da yamma da kudu da arewa saboda idan kana cikin ɗakin kaba ko ina ka kalla yayi sai muka ce to bari mu ɗana ta ko ina kuma muka yi alkawari kowa zai roƙi abin da yake so wannan shine abin da abokina baya so in faɗa <laughs> kowa ya roƙi abin da yake so kuma wallahi muna godiya ga Allah babu wanda Allah bai bashi abin da yake so ba mu biyar ne a cikin wannan tim din a lokacin karkashin jagorancin a sheikh abubakar riba daga jihar kebbi da gwani Sadiq siddiq daga jihar zamfara da gwani fadlu sabi'u kura daga jihar kano da shi gwani ismail dr ismail salisu abdullahi daga jihar katsina sai ni kuma dan autansu daga jihar bauchi kowa ya roƙi allah abin da yake so a cikin ɗakin kaba kuma kowa allah ya bashi ni dai abin allah ya bani ina faɗa amma shi abokina ina ce menene shin allah ya baka abinda ka roƙa ya eh, shi ya san Allah ya bashi amma ina so ku tambaye shi menene abin da ya roƙa Allah ya bashi Allah ya ƙara albarka wannan muhadara a muhadara ce da ba a yi mata wani shiri na musamman ba saboda na tambayi shi Sheikh Ishaq cewa akan me yake so mu yi magana ya ce kofa a buɗe take duk abin da nake so in faɗa amma dai in faɗi alkhairi don haka tun da dai an bani dama ina gani a cikin ayoyin nan da alaramman nan ya karanta a cikin suratu alimfifar ya karanta ayoyin da daga cikinsu allah maɗaukakin sarki ya ce بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك وفعدلك في أي سورة ما شاء ركبك الله yake a آيوي يا ayoyi أدم kai ɗan adam me ya ubangijinka mai karimcin nan wanda Allah daga cikin karimcinsa a gare ka halaka shi ya halicce ka fasawa kuma ya ƙera halittarka ya mai da kai tsayayye kyam fa'addala kuma Allah ya daidaita ka fi ayi suratin ma sha a irin surar da ya so shi rakabaka akan haka Allah ya gina ka akwai fa'idoji da yawa a cikin kowace aya a cikin alkur'ani amma fa'idar da ta zo mun a yanzu ne shin muna ɗauka cewa Allah ya karrama mu shin muna ɗauka cewa da Allah ya ce bi rabbikal karimin labi halakaka fasawaka fa'addalaka fi ayi suratin ma sha Allah ya halicce ka ya daidaita ka kuma ya ajiye ka a surar da shi haka yake so ya ganka shin kana ji cewa Allah ya maka karimci da ya yi ka a matsayinka na bil'adama ya yi ka a matsayinka na musulmi ya yi ka a matsayinka na ɗan afirka ya ka a matsayinka na baƙar fata ya ka a matsayinka na ɗan ƙasa kaza mu yanzu a nan 'yan najeriya shin kana murna kana gani allah maka karinci da ya sa ka zama ɗan najeriya wannan shi ne mu a yanzu kowane mutum da yake jina ba zan yi magana akan najeriya kaɗai ba tun da ba 'yan najeriya kaɗai za su ji ni ba amma mafi yawa cikin waɗanda za su ji ni baƙaƙen fata ne irina mafi yawa cikin waɗanda za su ji ni ‘yan afirka ne irina shin kana ji cewa allah ya maka karimci da ya so ya ganka a baƙar fata kuma ya halicce ka a baƙar fata kuma ya halicce ka ka ɗan afirka kuma a lahira ma za ka tashi a matsayinka na ɗan afirka baƙar fata shin kana godiya ga Allah kana gani Allah ya maka karimci ko ko koma baya ne a gare ka da Allah ya yi ka dan Afirka ko ko koma baya ne a gare ka da Allah ya yi ka a matsayin bakar fata kuma dan Najeriya dan Ghana dan Niger dan Kamaru dan koma wata ƙasa ce daga cikin ƙasashen da Allah ya yi ka ko kuma ka asali idan yanzu ba a ƙasarka ka kake zaune ba shin kana godiya ga Allah idan ka shiga cikin farar fata ko jar fata sai ka gansu halittarsu ta yi daban da taka ko kuma aka ce sunan ƙasa kaza shin kana jin alfahari da godiya ga Allah cewa kai ɗan afirka ne kuma kai ɗan ƙasa kaza ne to haka wannan darasi namu takensa kishin ƙasa ni yanzu a matsayina na ɗan najeriya ina godiya ga allah maɗaukakin sarki da allah ya yi ni ni ɗan najeriya ne kuma wallahi ba na faɗa saboda wannan lacca ba ne duk wanda ya san ni ya san ina alfahari kuma ina godiya ga allah da na zama ɗan najeriya yana ɗaya daga cikin abu da yawa da aka saba ji ɗan najeriya yana cewa idan allah ya so ya jarrabe ka sai ya yi ka a najeriya to jarabawar allah kala biyu ce akwai jarabawa mai kyau bala'an hasana akwai jarabawa mai muni to ni a wurina jarabawa ce mai kyau da allah ya yi ni bakar fata kuma ya yi ni dan afirka kuma ya yi ni dan najeriya kuma wallahi ni ban taba zuwa wani wuri in ji cewa ina jin kaskanci saboda ni dan afirka bane kuma ban taba zuwa wani wuri in ji kaskanci saboda ni bakar fata bane waɗansu mutane farare ne sun fi ni saboda su farare ne sun fi ni saboda su larabawa ne sun fi ni saboda su turawa ne ko kuma saboda su 'yan Eshiya ne ni kuma ɗan afirka ko sun fi ni saboda su jikinsu fari ko ja yana kyalli kamar da madara aka yi su ni kuma kamar da gawayi aka halicce ni wallahi ina godiya wa Allah kuma ina jin daɗi akan wannan shi yasa nake so in gaya muku dalilai na ko za ku yi tarayya da ni bayan kun ji wannan lacca shi kuma za ku zama masu kishin ƙasa kuma masu ganin cewa Allah ya karrama ka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'addalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakkabaka ina so mu sani da farko abin abinda ake nufi da kishin ƙasa shi ne ka ji a ranka cewa kana godiya wani a harshen musulunci kenan kana son ƙasar da Allah ya halicce ka a cikinta ba don saboda alaƙarka da mutanen ƙasar ba ba don saboda alaƙarka da ita ƙasar ba sai saboda alaƙarka da ubangijin da ya halicci ƙasar kuma yace a nan nake so ka fito Allah bai taɓa yin kuskure ya ajiye wani a inda bai dace ba kamar yadda Allah bai taɓa yin kuskuren ya halicci wani ya bayyana a zamanin da bai dace ba wannan zamanin da muke ciki na ƙarshen zamani shine dai zamanin da ya dace da mu saboda Allah ya fi kowa sanin wani zamani ne ya dace da mu shi yasa ya kawo mu a cikin wannan zamanin sannan a cikin wannan zamanin namu muna da yankuna na nahiyoyi guda shida a duniya wannan nahiyar tamu da Allah ya halicce mu a cikinta Allah ya fi kowa sanin cewa ita ce tafi kowace dacewa da mu sannan a cikin wannan nahiyar kuma kowa Allah ya ba shi ƙasar da za a halicce shi a cikinta iyayensa da kakanninsa 'yan tsatson wannan ƙasar ne to Allah ya fi kowa sanin cewa nan wurin shi ya fi dacewa da kai shi sa Allah ya yi ka ka zama ɗan ƙasa kaza wannan launin na fatar jikinka Allah ya ce yana daga cikin ayoyinsa na nuna abin mamaki da ya nuna ƙudurarsa akan a gode masa kuma a bauta masa a kuma kaɗaita shi da bauta shine yadda Allah ya yi mu mabambanta a wajen surar halittar mu mabambanta a wajen launin fatar mu wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum Allah ce yana daga cikin ayoyin Allah yanda harsunanku yarukanku suka bambanta kuma yana daga cikin ayoyin Allah da suke nuna kudurarsa da wahdaniyarsa shine yadda ya bambanta ku a launin fata wannan yana da alaƙa da Allah ya ce shi ne alkarim don haka ya karrama ka da ya ajiye ka a wuri kaza babu wani da zai iya maka karimci irin wannan domin ubangijinka shine al'akram alladhi allama bilkalam allama al'insana malam ya'lam to wannan ubangiji al'akram daga karimcinsa ba wanda zai iya canza wannan karimci ya mai da kai dan wani wuri kuma duk inda ka je tushenka da tsatsonka shine nan inda Allah ya fara halittarka kuma ba za ka taɓa iya rabuwa da halittarka ba da tushen ka? Allah maɗaukakin sarki ya ce ya halicce mu ƙasashe-ƙasashe nahiya-nahiya ƙabila-ƙabila saboda da haka ne za mu fahimci juna amma gaba ɗaya duniya tushen mu ɗaya ne ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna allaha alimun khabir ubangiji ya maka karimci da ya halicce ka ka bambanta da farar fata ka bambanta da ɗan ƙasar turai ko nahiyar asiya sai ka zama ɗan afirka sannan kuma kai kuma wanda ya fi girma a wurinka shine wanda ya fi komawa ga Allah ya ji tsoronsa ya bauta masa ta irin yadda ya dace inna akrama kuma inda Allah atqakum ba a gane bambancin mu wai don saboda ni ɗan ƙasa kaza ne ba wannan shi yake nuna wa fi wani a cikin ba ba a gane wanda yafi wani a cikinmu saboda launin fatarsa yafi wani kyau ba a gane ko ba hanya ce ta gane wa fi wani ba la'akari da kasar da ka fito ko nationality ko citizenship ɗinka a'a abin da yake tabbatar da girmanka shine wa ya fi kyakkyawar alaka da ubangiji saboda haka bari mu ji me Allah Maɗaukakin sarki ya karantar da mu a addinin musulunci a kan son inda ka fito da ƙaunar ƙasarku da ƙaunar al'umarka da kuma son ka ji an jingina ka ga garinku da ƙasarka da al'umarka da tushenka Allah maɗaukakin sarki ya halicci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da tushensa ya zama cikin ƙasashen larabawa a garin makka kuma ya tashi a wannan gari bayan an haife shi a ciki ya yi samartakarsa har ya gama ya shiga dattijantaka duka yana garin bai taɓa ƙaura daga garinsu ya koma wani gari ba kuma bai taɓa fatar ko ya ji sha'awar yana so ya bar garinsu ba wannan garin nasu a wancan lokacin yana daga cikin garuruwa waɗanda suke da koma baya a fuskar tattalin arziki suke da ci baya a fuskar abubuwa na more rayuwa suke da ci baya a wayewa na civilization suke da kuma karancin abubuwa da ɗan adam ke bukata wanda suke da ban sha'awa na kayan arziki wannan kasar da aka haife shi a cikinta annabi ibrahimu alaihi salam shi ya fara taka kasar sannan kuma ya ajiye iyalansa bisa umarnin Allah a kansu zauna a nan amma shi da kansa ya ce ya ubangiji wannan gari da na ajiye iyalaina a ciki rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram tun da ɗakinka a nan yake na ajiye iyalaina amma ka san nan wurin kwari ne wanda baya da kayan tsirrai ballantana a samu cimaka da kayan marmari makka bata shahara ba da samun abubuwa na more rayuwa da kayan marmari makka bata shahara ba da arziki sai dai arzikin a samu a wani wuri a kawo cikin gida shi sa Allah ce a walam numakkin lahum haraman aminan yujiba ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna Allah sai dai a ɗebo arzikin daga wani gari a kawo maka mutane kuma garin ba gari ne na zaunan jama'a ba sai dai mutane su zo annabi Ibrahim yayi addu'a yace Allah ka sa mutane su kwarara su zo faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim sannan Allah ya sanya garin ya cusa wa mutane son su zo ba wai don saboda asali gari ne na zaman mutane ba wa iz ja'alna al masabatan lin-nasi wa amna wannan garin duk da halin da yake ciki da ci baya wanda ba gari bane babba a duniya shi yasa lokacin da aka tayar da annabi sallallahu alaihi sallama banu isra'ila suka rika korafi suna cewa laula nuzila هذا alqur'anu على رجل من القريتين عظيم me yasa ba za a tayar da annabi daga manya-manyan garuruwa ba sai daga dan wannan garin saboda ka garin ba komi bane wannan duna ba ku misali ne ka gane kana iya ka tashi ka samu garinka ba komi bane a wurin kowa amma kai a wurinka garinka ya maka saboda anan Allah ya halicce ka duk da yanayin da makka ke da shi a wancan lokacin amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gode wa Allah da zamansa a garinsa wannan garin nasa yana yanki na gabas ta tsakiya yana daga cikin yankuna mafi tsananin zafi da rashin jin daɗin zama a duniya baki ɗaya yana daga cikin garuruwa da suke da ƙarancin samun wurin hutawa saboda ba inuwa ba bishiyoyi yana daga cikin garuruwa da suka fi ko'ina kwazazzabai da duwatsu waɗanda bayan zafi na rana su suna ɗaukan zafi yana daga cikin garuruwa da babu albarkatu na noma duk wannan yana daga cikin halin da makka take ciki amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya gama rayuwarsa da Allah ya yanke masa a makka mutane suka ƙi karɓar saƙonsa suka kuma hana shi sakat da yancin addininsa kuma suka nemi lafiyarsa da dukiyarsa da ransa wannan yasa dole ya tashi zai bar kasar ba don yana so ba abdullahi dan abbas allah ya kare yarda a gare shi ya rawaito abin da ya ji akan fitan manzan allah sallallahu alaihi wasallam game da imamu tirmidhi ya rawaito daga makka yace sai da ya hau dutse ya juya ya kalli garin makka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma ya baki balada ba wani garin da ya fi ki daɗin zama ta yadda makkan take amma ya ce duk inda zan je a duniya ba inda ya fi ki daɗin zama a wurina wa a habbaki ilayya kuma duk duniya ba inda zan je inda na fi so sama da nan ya ce walaula anna kaumaki walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki yace inda ba don mutane na ne da kansu ɗan uwana suka hana ni sakat da zama a nan cikin garin nan ba yace wallahi ba zan zauna a ko ina a duniya ba sai ana wannan shine ma'anan ma zarraka bi rabbikal karim ubangijinka mai karimcin da ya halicce ka ya daidaita ka a yanda yake so kuma a inda yake so a nan ƙasar taku a nan Allah yake so ya ganka inda wani wuri ne ya fi dacewa da kai da ba sai ka tambaya ba da yanzu a can kake me zai sa Allah ya ajiye wani a wata ƙasar ya je na alfahari yana jin daɗi kai baka ji daɗi da taka ƙasar ba me yasa mu ɗan ƙasashenmu na afirka da yawa muke jin cewa ba ma son afirka kuma ba ma ma so mu ji an jingina mu ga afirka wannan al'ada ta sa muna sawa waɗansu ra'ayi da cusa musu cewa mu da kanmu ba ma son ƙasarmu ta ya za a yi wasu su so ƙasar shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kaji irin kara da yi wa garinsu wannan garin nasu fa duk da abin da mutanensa suka yi masa har sun kore shi a garin amma laifinsu bai shafi garin ba laifinsu bai shafi ƙasar ba kai a kasar ku saboda ba a da kirki a kasar ku saboda ba a da adalci a kasar ku saboda babu abu sai sa ka tsani ƙasar a'a shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani mutum ɗan ƙasa da mutanen ƙasa 'yan uwansa suka cuce shi suka ci amanarsa irin abinda bayan alherin da ya ka musu irin abinda mutanensa suka yi masa sallallahu alaihi wasallama amma bakin jininsu bai shafi ƙasar ba Shi ne ya bar ƙasar tasa Allah ya ga kunci da damuwar da yake da shi akan Shi ne Allah ya saukar masa da aya da za ta kwantar masa da hankali yace da shi innal ladhi farada alayka lara duka ila ma'ad hakika Allah da ya saukar maka da wannan alqur'ani kuma ya farlanta maka ka isar da shi wanda a sanadiyar hakan ya yasa aka kore ka a garinku har kake bakin ciki duka ila ila almawdi'i alladhi minhu ukhrijta Allah zai mai da kai wannan ƙasar taka wata rana zaka koma sai manzon Allah sai ne ji daɗi da ya ji cewa ashe ba ya rabu da makka har abada ba ne ya isa garin madina sai Allah ya ce an canza maka citizenship yanzu ka zama ɗan madina sai ya karɓa wannan kuma yana nuna mana kana iya kana ƙasar taku saboda wata bukata ta addini ko ta bukata ta rayuwa ko ta neman arziki ko neman abinci ko neman inda ake da zaman lafiya ka yi hijira ka gudu ka tafi wata ƙasar amma kar ka manta da ƙasar ku shi sa annabi sallallahu alaihi sallama inda ya je din kuma sai bai musu bakar addu'a ba saboda shi ba ɗan ƙasar ba ne. a'a tun da ya zo sai ya karɓi yadda Allah ya bashi sai ya canza shi ya koma ɗan Madina shi yasa duk lokacin da ya je Makka duk da haifaffen Makka ne kuma akwai gidan gado a Makka amma in ya je Makka ƙasar yake yi saboda yanzu ya zama ɗan Madina zamansa a madina ya sa sai ya rika yin addu'a wa madina Allah ya yi mata albarka tun da yanzu a nan Allah ya nuna za a ci gaba da zama hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka yin addu'a Allahumma ja'al bil madinati bi'fai ma bi makkata min baraka yace Allah ka sanya ninki biyu na albarkar da ka sa a makka ka sa irin ta a madina saboda a madina mu ma mu samu arziki amma duk wannan fakar ku ɗauka ya manta da makka bai manta da gida ba wannan kuma don ya nuna muna da da yawa daga cikin 'yan uwa 'yan afirka a ƙasashen duniya da yawa ƙasashen larabawa ƙasashen turai ƙasashen asiya da sauran ƙasashe a duniya ko ina kake karka manta da gida nan ne gida kuma nan ne gatarka kuma ya kamata ya zama a cikin zuciyarka akwai nisin ɗin gida da tunanin yaya mutanen gida suke ciki duk yadda kake akwai baffa da kawu akwai inna da goggo akwai kaka da kakanni idan babu su akwai kabarinsu don haka ka rinka tunawa cewa akwai sauran haƙƙin wannan wurin inda aka yanka cibiyarka ko aka yanka cibiyar babanka ko kakanka wannan shine afirka babban malamin nan na hadisi Ibn makola a cikin littafin sa al-ikmal ya kawo ni labari da malaman siyar suke kawowa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya koma Madina yakan karɓi baki waɗanda za su zo daga makka amma duk wanda ya zo kullum tambayar sai ya labarin maka wanda yake nuna har yanzu yana mitin din maka tun da ya dawo madina fa sai da ya wajen shekara shida kafarsa bata sake taka maka ba shekara takwas a cikin waɗannan shekaru sai aka samu wani daga cikin 'yan makka ana ce masa ana ce masa usail alghifari sai kawo ziyara madina sai zo gidan manzan Allah sallallahu alaihi sallama sai suna tattaunawa da nana Aisha ya ce a'a usail kai ne a gidan nan kai ne a garin nan ya yaya makka kaifa tarakta makka ya kabar makka sai usail ya ce ya rasulullah ai makka ta canza ina bishiyoyin nan ina eh, yan eh, wannan bishiyoyin izhir wannan tumfafiyar kaji irin bishiyoyin fa wannan tumfafiyar wannan wace ce yanzu wani wuri za a ce kai ya usayn hasbuk ya isa ce la tuhzina karkasa karkasa abun ya motsa har in ji damuwa ya isa ya isa suka ce tsananin yadda annabi sallallahu alaihi yake da kishin makka da son makka baya so a rinka tuna masa irin waɗannan za su sa ya ji Allah ya bashi asamin a Madina kuma bai gama ba kuma Allah bai ci ya koma ƙasar su ba ya zauna a nan to haka kar ya zama ya fasa ya kasa samun nutsuwa a inda yake sai ce ka bari haka wannan haka ake so ka zama duk inda kake a duniya ka rinka jin kishin ƙasar ka ka rinka jin tunanin mutanenka ka rinka jin sha'awar yaushe zaka je kuma ka rinka tambayar labari kuma ka rinka yawan tambaya akan waɗanda za su gaya maka positive ba negative ba don wani in ya bugo waya a afirka babban damuwansa shine yaƙi ake a wuri kaza ko ana kama mutane ko ana fashi ko an canja kuɗi ko a'a ya kamata ka rinka tambayar kyawawan labari da za su sa ka rinka jin kana so akwai sauran abubuwa masu amfani kai ma ka rinka a ƙasar ka akwai wani abu wani Allah ya yi shi a ƙasashen larabawa ana tsananin zafi amma yana son ƙasarsa a haka wani Allah ya yi shi a ƙasashen turai ko a ƙasashen tan tan tan ɗin nan tajikistan uzbekistan pakistan afghanistan tan tan nan wayannan kasashen tsananin sanyi ake yi da kankara da kasashe na turai irin su kasashen canada kasashen denmark da wasu yankuna na kasar rasha wanda yakan sa tsananin sanyi yakan fi cikin firiji sai da kai anan in kace a baka misali akan sanyi shi da ya ce maka firiji wurin kankaran nan to kamar kai ne a cigar da kai a kulle ka to wallahi sanyin da yake wurin ya fi na cikin wannan wurin amma in ka tambaye shi ina yake so zai ce maka nan kai naka kana da irin wannan za ka ji fa an ce maka in aka zo sanyi kafin a fita za a samu mutum ɗari ko sama da haka su iya mutuwa saboda tsananin sanyin daskarewar ta sa zuciyarsu har kankara zai iya zuwa ya daskare zuciyar dole ta daina aiki mutum ya mutu amma yana son wurin zai zauna ƙasashen da suke da tsananin zafi a duniya waɗanda suke yankunan gefen sahara wanda suke da tsananin zafin da zai sa a ce kafin shekara ta wuce su da dabbobinsu tsananin zafi zai sa zuciyar ta ƙone ta kasa iya ɗaukawa har bugawar tata ta kasa rijistin zafin sai sa mutum ya faɗi ya mutu a ce mutum sama da ɗari suna iya mutuwa da dabbobinsu amma suna son ƙasar suna zaune a can ka taɓa ganin wani daga can ya yi hijira ya dawo maka nan ya ce zafi a'a haka Allah ya halicce shi kuma yana so kai irin waɗannan jarabawa kai baka da su a ƙasar ka. wani Allah ya halicce shi ma a dajin Amazon ne daji na sararin su bahana da yafi ko ina girma a duniya wanda yake south america amma yanzu haka akwai mutum sama da miliyan talatin suna zaune a cikin wannan daji akwai kuma mutanen da suke rayuwa na primitive mutane wanda suke rayuwa irin ta zamanin da wanda ba sa ma sa tufafi ba sa sa tsumma a jikinsu suna sa ganye ne amma ba sa so su bar nan wasu kuma in ka shigo ma kashe ka za su yi saboda su ba sa so ka zo musu kuma su ba za su je maka ba suna son kasar kai ba za ka so taka kasar ba mu wannan yanki namu da Allah ya yi mu daga cikinta na afirka muna godiya wa Allah bayan abin da muke da shi na 'yancin addini da bayan abin da muke da shi na zamantakewa akwai abubuwa da yawa da mun tsere duniya gaba ɗaya billahi lazi kuma duk duniya ba inda ka je ka samu sai ka dawo nan afirka ko a wurin turawa sun shaida cewa akwai abubuwan da muke da su wanda duk duniya Allah bai ba wasu ba sai mu abu na ɗaya daga ciki ma shine suna gani cewa mu ne asalin tushen duniya mu ne wa dukkan su kanne ne in ka dubi history of africa wanda wannan babban littafin nan da unesco ta sa aka buga shi tarihin tarihin evolution of life da aka yi Shi ne wai asalin rayuwa ma a duniya a afirka aka fara dan adam na farko dan afirka ne shi ne ya haifi sauran turawan nan duka shi sa waɗansu kuma ɗan keke da keke na tarihi suna gani lokacin da Allah ya sauko da annabi Adamu a Afirka ya jira kuma lokacin da Allah ya zo halittar annabi Adamu ya haɗa shi da kowace irin ƙasa ne ƙasa da muke da ita a duniya ai akwai baƙar ƙasa shine min hama'in masnun akwai min eh eh min shine min min hama min salsal min hama'in masnun sannan daga ciki kuma akwai turab turbaya wanda ita ce ja da kuma abin nan tsin wanda ita kuma ita ce mai kalar eh, a ita ce jaɗin da aka jiƙata ta zama jar taɓo turab kuma asalin ƙasa kenan gari wanda yake shine shine wanda ake ce wankan tarwada ba shine mu a duniya ba da fari da baki da wankan tarwada to shine da Allah ya hada irin wannan atwar na halittar dan adam Allah ya halicci annabi Adamu a irin haka saboda ka gane kowane bangare a daga jikin dan annabi Adamu yake idan kai baki ne tushen ka ɗaya ne idan kai fari ne tushen ka can idan kai wankan tarwada ne tushen ka can to suka ce me yasa Allah ya sa wa annabi Adamu Adam Adam ai shine wanda launinsa yake fari-fari baki-baki kaga wankan tarwa kenan kaga ya zama fari suna da nasu baki suna da nasu na tsaka-tsaki ma yana da shi suka ce annabi Adamu ba fari bane kal ba baki bane wuluk shi abin ake ce Adam Adam shine abin nan ma ta gayyara launu bayazihi ila sawar wanda launinsa ko kuma ma mala duhu ilal bayan kaga wannan shine adam to annabi adamu ma ya fi kama da inji irin waɗannan kenan suka ce ya fi kama da baƙaƙen fata sama da yadda yake kama da fararen fata so da wankan tarwaɗa a cikin wa ake samun su A <laughs> cikin baƙaƙen fata ake samun su sannan wannan yankin namu na afirka babu wanda ya rike asalin ɗabi'a ta bashariya a yanzu duk duniya kamar mu wallahi ka je ka zauna a ƙasashe da yawa za ka je ka gane haka ɗaya daga cikin ɗabi'a ta bashariya in dai ba addini ne ya tasiri wa mutum ba haka kawai kaga ɗabi'ar tausayi da ɗabi'ar son taimakon ɗan uwanka da ɗabi'ar social life ta yadda za ka ga mutane unguwa ko na gari kamar mutum ɗaya wallahi wannan sai ka zo afirka ba ina magana kan yankunan musulmi ba duk duniya ko ina ka je in dai ba addini ne ya sa wasu suka yi ba to za ka samu irin wannan ɗan adamtakan na jiki da jiki sai mu yan afirka bari ba ku misali yanzu a nan idan mutum yana tafiya da babur sai ya kaɗa yaro ha ya kaɗa yaro me zai faru kankace menene shi da kansa zai sauri ya samu ya ɗaga yaron ko ma mai za a masa ba sannan za ga mutane an cika a ɗaga masa babur ɗin shi ma in ya kuje a ɗaga ana tsarewa ne zo ka kai shi asibiti sun san shi ne a afirka idan gobara ta faru mutane nawa za su kashe wutar to wallahi ka je sauran sassan duniya ka ga haka ake yi ni da kaina na gani a malaysia wanda ka kasa ce ma ta musulmi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba wannan dole ka kula da wayarka a ido na za ka gani wani zai zaira tafiya da waya wani ya fauce kuma yana ɗan masa haka haka kafin ya gudu ko zai iya kama shi ba wanda zai kalle shi ko ka gama ci tana tafiya sai a fauce jakarta tana ihu wallahi ba wanda zai taimake ta wanda zai taimake ta shine wanda zai dauko wayar ta ya ɗauki bidiyo yana ta yana ɗaukan wancan din yana gudu amma sauran shine duk ba ruwansu kana tafiya ciwon heart attack zai kama mutum ya fadi a kasa mutum yana zuwa sai tsallaka ka ka tare masa hanya mutum zai tsaya da motarsa ta kama wuta mu yanzu anan da mai fire extinguisher da mai ɗebo ƙasa da mai ɗebo yanzu yanzu a taru a kashe maka wutar wallahi in a irin waɗannan wuraren ne ko a ƙasashen turawa ba ruwan kawa da kai ka je ka gani yadda suke yi ba ruwan kowa da kai ƙasashe da yawa suna da wannan ɗabi'ar ta idan mutum danginka ne to yana da amfani ne a wurinka idan zai maka amfani idan ya daina maka amfani to kai ma ba ka iya zama ka masa amfani ba abin ya hada da idan kana da uba ko uwa ba Allah ya ce in ma ya bulu na inda ahadu ma au huma ba idan suka tsufa nan ne zaka fi kulawa da su to su a can baban ka in ya tsufa kaga ba zaka iya da shi ba sai ka dauke sai ka kai wa gwamnati sai ta ajiye shi a gidan kula da tsofi sannan duk haka ake a kasashen turai a kasashen america da sauran kasashe da yawa na duniya na asia haka mahaifiyarka haka muke muwa afirka musulmi ne kadai suke kula da iyayensu ba za ka taba iya wannan ba zuciyar ka ba za ta barka kai ba a kasashen turawa idan yaron kai kai shekara sha takwas ko ƴar kafa mace wadda ta kai shekara sha takwas sai ka ja layi sai ka ce na yaye ki bar gidan nan kuma wallahi dole ta bar gidan ina za ta je ohonta tun da sha takwas ya yi in ta ga dama sai ta koma wurin gwamnati gwamnati ta rike ta amma bai zo maka dole ba ka rike ta saboda ta riga ta kai shekara sha takwas haka muke a nan idan gidanka babu abinci makocinka zai iya sani idan gidanka an mutuwa makocinka zai iya sani idan gidanka ana wata hidima makocinka zai iya sani kuma zai zo ya taya ka a can haka suke kowa yana harkar gabansa ne in kana da alaka da mutum ka gayyace shi idan baka da alaka da shi ka yi hidimar ka yi hidimarsa ka abdurrahim nan gidan da gidan da na zauna da su a malaysia gida ne da yake da hawa wajen ashirin da wani abu hawan da muke ciki wanda ga gidana nan ga gidan wata ga gidan wani ga gidan wani amma billahi lazi la ilaha illa ban san suwaye masu gidajen ba ko kai ka san makotan mu shi ma bai taba sanin waye ba ne, sai dai ga wata mata ta zo za ta ta bude kofa in ta shiga shi kenan kuma me yake faruwa da su baka sani ba ko menene na labarin su kuma baka isa ka je ka kwankwasa kofar su ka ce zaka tambaye su ko zaka ba su labarin wani abu ba kowa yana zaman kansa ne kuma ba a gaisuwa na good morning ko menene sai dai in kun shiga ko da mutum alif in mai kirki ne in zai gaishe ka sai maka haka ne ko ba ka bane ya ce maka good morning to kamar ya baka kuɗi ne kuma in zaka mutu a gidanka wallahi ba abin da ya dame shi da kai haka ne ba suke rayuwa rayuwar bariki kenan in ka je waje <laughs> in mutum ya maka haka amma wani wallahi in ya sunkuya ba zai taɓa daga kansa ya kalle ka ba don haka ba za ka san wane ne yake makwacinka ba kuma lokacin da yake dawowa daban da lokacin da kake dawowa baka san shi ba bai san ka ba kuma na sha ba da labarin wani abin da ya faru da ni a madina wannan abin da ya fi ban mamaki shine a madinan manzan Allah ne sallata irin abin da ba zai taɓa faruwa a nan afirka ba mun je neman gidan haya sai muka je wani gida muka kwankwasa ina tsammani hawa na hudu ne sai aka ce a wannan gidan in kun tambaya shi zai iya baku labari akan gida hawa na hudun nan ina tsammanin na uku ne shi zai baku labari akan gidan shin vacant ne shin an ba da haya shin kaza a hannunsa yake sai muka je mu kwankwasa sai wata mata sai ta fito sai take cewa sai muka ce muna tambayar gidan nan sama ne sai ta ce wala ita ba ta sani ba muka ce ina mai gidan ta ce mai gidanta a bayan amma mu je gidan da yake sama wanda yake bin wannan ɗin ita tana na uku ga gida na hudu mu je na biyar mu je gida na nawa na biyar no na tuna namiji muka samu a gida na uku shi ya ce mana mu yi haka sai muka je gida na hudu muka je na biyar da muka kwankwasa sai mace ta buɗe da alamun ba kowa a gidan sai ita muka ce muna tambaya ne akan gidan nan nan na ƙasa ko kina da labari ta ce ba ta da labari sai muka ce to gidan da yake na ƙasa da shi su suka ce mana mu zo mu tambayi mai gidan nan shi ne abin yake hannunsa ta ce ai mai gidan nan watansa hudu da mutuwa mai wannan gidan da ita take ciki wanda shi ne yake da maganar gidan a ciki wata watansa hudu da mutuwa amma ita bata san labarin gidan ba da da ta san gidan a hannun sa yake sai muka dawo wurin wannan mutumin da muka kwankwasan sai muka tambaye shi sai ce wala ni ban san ma ya mutu ba Shi ne karshen labarin da nake son ga muku tsara ni ban matan ya mutu ne muka ce sun ce mana wai watansa hudu da mutuwa ko kana da wani karin bayanin ya ce ah, ni wala ban san ya mutu ba wala ma addini balarabe ne wancan ma balarabe ne amma bai san makwabcinsa wanda gidansu ɗaya ne fa yana sama da shi ya mutu ba saboda ba ruwansa da shi ma haka muke a afirka yanzu aka fi irin wannan rayuwar irin waɗannan ne fa za ka samu mace tana zaune a matsayin single mother ko ma single ɗin ba ma uwa ba ce wallahi mutum yana iya na gidansa ya mutu har sai ya zamana ya fara riɓewa warin ya bule gidan kafin sai ai waya wa 'yan sanda ba wanda zai taɓa fa sai ai waya wa 'yan sanda sai sun zo sun ɗaukan an samu gawar ta riga ta riɓe ne Shi ne sai a je a yi kiyasi sai a ce tab sa biyu da mutuwa ba wanda zai sani shi ma ta yiwu inda ya kunna AC ne ya kwanta ya rufe AC zai tare ta yadda warin ba zai fita ba sai ya iya fin wata ko sama da haka gangan jikin bai rufe ba ta yadda zai iya zama har a san da cewa ya ma mutu saboda ba wanda ya san wani me yake ciki yanzu ba za ka gode wa Allah da Allah yi ka irin nan ba a takaice dai ina gaya muku ne cewa mu wafa muna da namu abin da Allah ya bamu wani zai ce to ai bamu da arziki duk kasar da kaga ta yi arziki su suka nema da kansu ko fetur kake da shi a ƙarƙashin ƙasa kai za ka nema ka tono ai ba haka kawai ne za ka fara ɗiba ba za ka duk wanda kaga suna da arziki su suka yi ƙoƙari suka nema kuma fabtagu inda lahi rizqa ba wanda zai nemi arziki a wurin Allah Allah ya hana shi duk kasashen nan galibin su musamman kasashen turai da mu suka yi arziki da karfin tuwon iyaye da kakanninmu yan afirka suka je suka gina kasar saboda da yawa daga cikin ma'adinai da albarkatun kasa da mu muke da su su Allah bai ba su ba sannan mu muke da yankunan da suka zama wurin da ya fi ko'ina a duniya can ɗabi'a musamman yankunan east africa su suke da inda ya fi ko'ina a duniyan allah nan wanda turawa da yawa da yankuna na south africa shi yasa kaga sun yi ta yi hijira tun a da suka zauna a south africa suka zauna a namibia suka zauna a zimbabwe suka zauna a irin waɗannan ƙasashe saboda da sun so ma su kori yan wuri ne su su dawo nan saboda can kasar ba ta musu daɗi yanzu duk yankin da ka je a duniya ko dai sanyi na tsanani ya kashe mutum ko zafi na tsanani ya kashe mutum ko girgizan ƙasa ya kashe mutum wanne ne ɗaya daga cikinsu da ake mana a afirka ƙasar mu tana daga cikin jefi ko ina kyau a duniya inda ba alaman za a iya yin girgizan ƙasa kwata-kwata a tarihin mu ka gode wa Allah ka dubi kasashen da Allah ya aika musu da jarabawar tsunami a yi girgizan kasa a cikin teku kuma volcano da yake fita daga duwatsu ya sa ya sa dutse a aman wuta sai a sa ya fito daga cikin teku kai ka taɓa gani wannan bala'i kana jin motsin irinsa zai faru a afirka babu shi alhamdulillah duk matsalar mu na afirka mu muka jawo matsala ba Allah ne ya jawo mana ba mu muka jawo sai Allah ya kaddara shi kuma Allah kaddararsa komi akwai sababi a kai don haka kai ne in kika in kai ba daidai ba sai Allah ya sa maka ba daidai ba amma kasar mu asali Allah ya halicce ta kasa ce mai kyau mai albarka wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbi don haka jama'a mu gode wa Allah mu yan Afirka alhamdulillah wannan ƙasar ta tamu ta afirka mu ne waɗanda muka fara karɓar manzan Allah sallama bayan ƙasarsu da duniya gaba ɗaya ta ƙi su ta ƙi shi an kore shi daga ƙasarsa an kori mutanensa mutanensa gaba ɗaya annabi sallama ya ce ku tattara ku je afirka ku je ƙasar habasha a can ne akwai sarkin da baya zalunci. kuma suna zuwa wallahi ba mu ba da kunya ba waɗannan mutanen suka karɓe su ya ce ku yi zamanku wannan ƙasar ba a zaluntar kowa wannan Afirka ne fa a wannan ƙasar tamu ta afirka aka yi mutumin da a tarihin duniya ba a taɓa yin gawurtaccen sarki da ya yi arziki a duniya irinsa ba a tarihi na turawa ba a tarihi irin na alkur'ani ba Mansa kanka Musa wanda ya mulki a daular Mali a wannan yankin namu na Afirka aka yi gawurtaccen mutumin da ba a taɓa yin gawurtacce a duniya da ya kafa civilization inda ta gawurta a duniya har Allah ya mata kirari ba sai a nan Afirka a nan aka yi fir'auna <laughs> a tsiyar ne ma wallahi afirka ta yi tsiyar da sai da duk duniya ta ji cewa akwai mutumin da duk duniya ba irinsa a afirka ne rayu jama mu gode wa Allah da ya ba mu fir'auna kuma Allah ya halaka shi ya ɗaukaka annabi Musa a nan afirka ne ake da mafi tsufar kayan tarihi na civilization inda duniya ta shaida da su ɗaya daga cikin seven greatest wonders a duniya kuma wanda ake gani ya fi na kowanne ma a duniya shi ne waɗannan ahram ɗin da fir'aunonin ƙasar masar suka gina wanda har yanzu da civilization in duniya gafata malam wannan seven wonders din na duniya kowanne daga ciki ana iya ganin cewa eh dan adam zai iya yin su a yanzu da wanda yake dauran andalus wanda shi ma musulmi ne suka gina da china wall da sauransu amma wannan ahram din pyramid din nan da yake kasar masar shine wanda aka ce wallahi ya gagari ba dau a yanzu a duniya ba wani technology da zai iya gina wannan abu saboda duwatsu ne aka yi tubali da su kowane dutsen da aka yi tubali da shi din karka ɗauka kamar karamin tubali ne mafi ƙarancin iyasinsa shine kamar ka ce mafi shine kamar ka ce tanki ka san tanka na ruwa to kamar irin wannan katon tankin to sai a ce shine kamar tubali guda ɗaya irinsa irinsa aka jera su kuma sai suka yi haka ba a kuma sanya musu wata gwafa da ta rike a tsakiya ba kuma shekarar su an ce dubu hudu suna tsaye a haka iska da ruwan sama da wane ne kuma baya bukatan fenti sai ana cewa a ina aka ɗauko duwatsu da wasu irin na'ura ko barance mota ba da wani irin abu aka rinka ɗauko su saboda ɗan adam ko sun haɗu su nawa ba za su iya ɗaga tubali guda ɗaya ba sannan me yasa suka zama ana gani a jikin guda ɗaya fa ana iya samu ana da block block block kusan guda miliyan to ta aka aka ɗebo su <laughs> sannan wani dutse ne a ƙasar matar za ka iya zuwa ka je ka ce ga inda aka fasa aka sassara aka ɗiba ba za ka je ka ga alamar ba. Doka wannan yana daga cikin greatest wonders a duniya duk yana na afirka kuma suna biyan kuɗi su zo su kalla su koma muna da abubuwa da yawa da allah maɗaukakin sarki ya mana banda arzikin da allah ya mana na ƙasa mai albarka wanda ƙasar ƙasar da muke da ita a afirka tana iya noma duk abin da duniya take nomawa duk in ka je wata ƙasa a duniya za ka samu za su iya noma wani abu kaza amma abu kaza ba za su iya noma ba ba mu kuma duk abin da ka san aka ana nomawa a duniya a afirka za a iya noma shi na rani ne ko na damuna na sanyi ne ko wanda ke son zafi ko wanda ke son tako ko wanda ke son yashi ko wanda ke son wane duk abin da kake so na nau'in kasa akwai irin ta afirka akwai ƙasashe da yawa da in ka je irin kasar irin ta kenan ba za ka taɓa canza ba sai dai ka bar wata ƙasar amma mu yanzu a nan yankunan najeriya kaɗai a arewacin najeriya kaɗai a north central kadai aka ce tana da kasar da samfuri ne na duniya gaba daya ba wata kasa da ake da irinta a duniya wanda babu a north central shi yasa duk abin da kasan za a iya nomawa na wanda baya son ruwa da yawa ana noma shi a north central wanda yake son ruwa da yawa ana noma shi a north central wanda yake son tabo mai karfi da wanda yake son kasa mai laushi duk ba wanda ba a nomawa jama'a wannan arzikin karamin arziki ne banda albarkatun ƙasa da Allah ya bamu a ƙasashenmu na man fetur da har yanzu ba a gama ma gano a ina suke ba ballantana a ce za a gama ɗibansu da iskar gas da sauran ma'adinai zinariya da azurfa da kowane irin abu da ka sani a duniya ƙasar ghana shi yasa ake ce mata gold coast da kuɗi ne da ka sani Allah ya dankare a ƙarƙashin ƙasan sai kawo ƙasa ya tsora a kai sai ce mutane su rayu a kai <coughs> shine gol ɗin a ƙarƙashin ƙasa Allah ya dankare gaba ɗaya kuɗi ne a ƙasa amma turawa ba za su so mu yi exploring ɗin wannan ba ballantana ya zama mu za mu fi kowa kuɗi amma wallahi da za mu ci arzikin da Allah ya bamu ba za mu gama cinye shi ba 'yan afirka kuma da zai fi ƙarfin adadinmu na 'yan afirka kuma wallahi da har sai ya zama kowace ƙasa a duniya sai mun fita arziki sama da ko'ina na ja mu da yawa sai gabar zance ta ƙarshe ita ce ta ya za a yi mu nuna kishin ƙasa kuma ta ya za a yi mu amfanar da ƙasashenmu kuma mu nuna wa Allah cewa mun yi godiya akan wannan karimci. za mu iya yin wannan ne ta hanyar yin gyara ta fuskoki kamar haka al-islah addini al-islah السياسي الإصلاح الاقتصادي الإصلاح da kuma al'islah al'ijtima'i waɗannan gyararraki guda biyar idan muka yi su to shine muka nuna alamar muna da kishin ƙasa kuma mun gode wa Allah da abin da Allah ya mana abu na farko shine ne yi gyaran addini a ƙasashenmu mu Muyi gyaran addini a afirka ya kamata afirka ta zama cibiya ta addini da godiyar Allah da yabon Allah Allah ba mu ƙarfi a jiki sama da yadda ya ba wa waɗansu ƙasashen wannan karfin mu yi amfani da shi wajen bautar Allah ba kasala za mu ji ba Allah ya ba mu basira babu wata ƙasa a duniya da za ta yi wani abu ta yi fice a kai face sai ɗan afirka ya je can ƙasar kuma ya fi su iyawa turawa waɗanda su suka fara ƙirƙiro wanda su suke jagorantar sauran ƙasashen duniya a kimiyya da fasaha abubuwa da yawa ɗan afirka sukan gano na kimiyya da fasaha sai dai su ɗauke mu mu je can mu je mu yi musu za ka samu wanda ya fi kowa ƙwarewa a dizainin ɗin yadda ake tsara zanen mota kamar yadda ake tsara zanen taswirar gida kafin a gina sai ka samu daga nan afirka ko daga najeriya za a ɗauke shi ya je amerika ya je yi shekara da shekaru wani bawan Allah yake ce mu mu haɗu da shi a shika wannan kicin hospital na abu zaria sai yake cewa ya je yana da wata matsala ce ta ciwon ciwon kansa a hanjinsa za a yi masa aiki shi ne nake ce ka amma ka furge ni wallahi kai ga ka wadatar ka da komi amma ka zo za ka yi waɗansu sai dai su tafi ƙasashen waje su kai kuɗin can yace ce malam ai wala ba su gane ba ne ya ce ai ni lokacin da Allah ya sa na fahimci wani abu idan dai har akwai ƙwararren da zai iya maka kuma na yarda da cewa akwai facilities din yace wallahi gara in yi a ƙasata a kashe kuɗin a ƙasata a kan in kai wani wuri sai na ban labarin wani abokinsa ya ce yana da wani ciwo a jikin zuciyarsa za a yi masa aiki a jiki sai ya je samu ɗaya je wajen wani likita sai likitan ya ce masa za mu yi maka aiki kuma za mu cire maka kurji ne a jikin zuciyarka yake za a taba zuciyata yace a gaskiya ba a nan ba sai ce to yace ka gaya mun aina ake yi yace a duk inda ka je ana yi ai wannan ai mu ma za mu iya yi maka a nan. amma in ka fi so kalin ka fi kwanciya ka tafi sai ce zan je ingila sai tafi ingila wallahi yace abin mamaki aka je aka kai shi da anan an caje shi zai biya kuɗin da ni ko miliyan biyar ne Sai je can ya kashe kuɗin da ya kai miliyan ashirin da biyar ka ya ka sau biyar kenan sai da ya je aka lullube shi ya je an gama masa komi an gama shiri aka ce yau za a aiki aka ce ka hakuri sai jibi sai yaushe aka sa masa lokaci da ya tabbata ranar da za a aiki aka kawo shi aka masa allura anesthesia ya tafi aka gama aiki aka farfado da shi bayan ya gama sai aka ce mishi to ga likitan da ya maka aiki bari ka shiga sai ya baka shawarwari da yadda za ka yi ana tura shi da keken wane ne sai je ga wannan likita ne da suka haɗu da shi a najeriya ya ce ha ya fara waye zai wani hawaye ya ce a kai hausa mana baka gane ni ba ne ya ai ni ne dai wancan likitan da ka gani ya ce ai anan ba wanda suka dogara da shi a kwarewa akan wannan aikin kamar ni za ka zan yi maka a can inda ba sai ka je ko ina ka sha wahala ba iyayenka da ɗan uwanka zai samu su ziyarce ka su ganka ka biya miliyan biyar ka ce ba za ka yi ba ka zo nan ka biya miliyan ashirin da biyar miliyan goma sha biyar a cikin nawa ne miliyan goma ne na asibitin ka gani don haka muna da kowane irin shi yasa shi heart transplant da aka fara yi a duniya ma a afirka aka fara yi a south africa penis transplant a fara a ɗauki zakarin wani a sa wa wani in na wani babu wancan ya mutu a cire na wancan asa kuma a dawo ta tana da rai ta aiki a afirka aka fara yi wallahi ala gafata duk waɗannan abubuwa ne da allah maɗaukacin sarki ya sa muna da ƙwarewa a kansa to ballantana kuma inda Allah albarkace mu da karatun alkur'ani yanzu kiyasi da kididdiga ya nuna cewa duk duniyan nan ta Allah ta'ala ba inda kwakwale suka haddace alkur'ani da yawa kamar yadda ake da su a Najeriya duk duniya ba kasar da ta fi Najeriya yawan ma'addatan alkur'ani kuma shekarar da muka tafi musabaka sai da Sheikh Ibrahim al-Akhdar al-Qayyim shugaban makarantar alkur'ani na masallacin manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya ce ai mun yi ittifaki cewa duk duniya ba wanda ya fi iya karanta alkur'ani gabban kama nazara kamar 'yan Najeriya haka haka ko ba haka ba duk duniya in dai ka karanta alkur'ani in aka samu ƙwararren wanda ya iya duk duniya ba wanda ya kai mu in dai an haɗa a ce gaba ɗaya ne ba wai ka ɗauki individual ba alhamdulillah gafarta malam muna da godiya ga Allah kuma ga ɗalibanmu waɗanda suke tafiya makarantu ga ɗalibanmu waɗanda suke zuwa gasar karatun alkur'ani by average yanzu a duniya duk gasar karatun alkur'ani da najeriya take shiga sai ka samu cewa najeriya tana daga cikin waɗanda suka fi kowa cin nasara matukar za a yi adalci a cikin alƙalanci banda kuma sauran fannoni na ilimi to alkur'anin da aka saukar nesa da mu Allah ya sa muka iya na sauran abubuwan da suke kusa da mu don haka abin da muke bukata na farko shine mu taimaki addini a ƙasashenmu duk abin da za mu yi ubangijin nan maɗaukakin sarki da ya karrama mu to mu kuma mu karrama kanmu inna akramakum indallahi atqakum saboda wallahi bari ga muku ba mu da riban komai wani yan afirka in ba addini muka yi ba ta mala duk yadda kai dan duniya ba za su yadda da cewa kai wani bane saboda yan baya su riga sun kaskantar da kai don haka ba su ɗauke ka a kan ba suna gani ku ne da bayi alama daga birai kuka fara rayuwa abin da zai sa ka fi su kadai shine in an je lahira su ganka a gaba su suna baya don haka mu ba ma da gata sai Allah wallahi idan dan Afirka bai bauta wa Allah ba yayi asara goma da goma abu na biyu da za mu gyara a ƙasashen afirka shine al-islah a siyasi mu gyara tsarin shugabanci tsarin siyasa dukkan ƙasashen afirka yanzu babu wata ƙasan afirka da take ƙarƙashin colonialism dukkansu sun samu yanci daga kan 1960 ya yi sama tun daga 58 da aka fara har ya zuwa yanzu nan ba wata ƙasa da ba ta da yancin kanta amma mun kasa samarwa kanmu yanci na siyasa mun kasa samarwa kanmu yancin kwakwalwa akan tsarin siyasar da ya dace da mu sai dai mu ce za mu yi koyi da turawa kuma ba mu iya na turawan ba ba kuma za mu iya na turawan ba sai dai mu yi amfani da irin na turawan su suna yin amfani da nasu su kawo ci gaba a kasashen su mu kuma mu yi amfani da namu rinka cin naman junan mu duk lokacin da aka ce maka siyasa ta yi kusa to tashin hankali da zaman fargaba da zaman ɗarɗar ya tabbata lahu a gare mu a cikin wannan lokaci da yanzu ake kusa da za a yi siyasa yanzu daga nan <clears throat> zuwa 'yan kwanakin nan da suka rage kafin a yi zaɓe na shugaban ƙasa a najeriya mutum nawa za su mutu sauran ƙasashe idan sun yi zaɓensu yana sa wani ya mutu mutum nawa za su rasa ransu sannan a baya mutum nawa su kuma suka mutu a baya a sanadiyar siyasa a najeriya da kasashen afirka daga a kashe ɗan takara ko a kashe wanda ya riga ya ci sai a kashe mai goyon bayan ɗan takara sai a kashe duk yadda ka yi gaba da duk yadda ka yi adawa wanda Allah ya ce zai ci dole sai ya ci akan me za ka je ka yi adawa da har za ka kashe ɗan uwanka talaka ko kai ka ce ka yi wayon da za ka haɗa bakin da za a ja kashe ɗan uwanka kaɗan siyasa kashe shi ba zai taɓa sa ka hau mulki ba idan Allah bai sa dama kai za ka yi ba idan ko Allah ya sa kai za ka yi ko ka bar shi kai ba ka yi takara ba wallahi sai ka hau mutane nawa ne za a yi takara da su ba su zo na ɗaya ba ba su zo na biyu ba amma sai Allah ya kawo su sun yi kujerar abubuwan mamaki a wurin Allah suna da yawa duk wanda Allah ya ce zai bashi mulki sai Allah ya bashi ko kana so ko baka so akwai mutanen da Allah zai basu mulki ba sa so suna ki amma dole haka Allah zai dora musu to ballantana wanda ma yake nema in zaka nema ka nema a wurin Allah ka dogara ga Allah ba sai ka kashe yan uwanka yan Najeriya ba idan yana daga cikin abin da zamu gyara harkar siyasa dinmu shine mu rage tsadar da siyasa take da ita kai ba za ka zaɓa ba sai an baka kuɗi kai ba za ka goyi bayan mutum ba duk gaskiyarsa idan ba zai baka kuɗi ba ina za mu je don ina kishin ƙasar shesa duk wanda ya saya da tsada to ko da tsada zai sayar ya sayi mulki a wurinku da tsada to da tsada zai sayar muku kuwa ba yadda za ka yi in ɗauki jarin kuɗi na in kashe miliyoyi daga baya na zo na hau mulki kuma kace dauki wannan miliyoyin in gina maka hanya in sama maka ruwan sha a'a sai na cire nawa na cire riba daga baya sai mu raba sauran da kai sannan wajibi ne ita ma gwamnati ta sai da za ta shigo cikin harkar siyasa a Najeriya ta rage tsadarsa yanzu mutum yana da kishi yana so ya yi aiki wa ƙasar nan amma ya sayi takardar da zai nuna alamar yana so ya zama shugaban da zai mana hidima sai ya sai takardar naira miliyan ɗari kuma non-refundable habadan Allah saboda a nuna maka talaka ba zai taba zama shugaba ba kenan takardar kawai takarda fa pepa kawai ka cika fom sai ka mayar ba duk ita za ka yi ba fa naira miliyan ɗari kai miliyan ɗari wasa ne da za a raba mana anan nan kyauta waɗannan kuɗaɗe da aka kashe a kan sayan fom kaɗai na duka jam'iyyun dukansu a haɗa a raba wa 'yan najeriya kar su yi zaɓen kawai a ɗauki wani a ɗora wallahi za su yarda wallahi a ɗauki wanda aka ga dama a raba inda za a raba mana kuɗin shi shikenan kar ma a sha wata wahala a bamu wannan kuɗin a ɗauki wani a ce shine shugaban in aka sha duk wannan protocol din aka gama duk abin da za a yi sai aka zaɓo ni a ƙarshe da ka iya rantsa da alƙur'ani cewa zaɓen gaskiya aka yi na Allah da annabi har ya ci dole shi ma sai ya yi ciko bayan miliyan ɗari da ya saya ko miliyan nawa da ya saya in a jam'iyyarsu a haka dole ƙarshe sai ya zo ya yi ciko da waɗansu abubuwan da yawa kuma dole daga gare ku za a tatsa saboda haka dole muna da bukatar mu yi gyara sannan kuma al-islah ya ƙunshi sai na gama hana kusa gama sai kuma al-islah Sadi iktisadi shine gyara na tattalin arziki gyara na tattalin arziki duk abin da za mu yi mu samu arziki muna da shi na farko man power ƙarfin da za a nemi arzikin Allah ya ba mu ba malalata ne. shi yasa kasashe da yawa da mu ma suka dogara mu mu je mu musu aikin karfi su samu arziki haka mu ma za mu iya da kanmu ga sana'o'i ga noma ga kasar noman ga kasuwanci inda ya fi ko'ina yanzu a duniya izihar na kasuwanci wallahi shine afirka the best market a duniya fa billahi lazi shine afirka duk wata ƙasa da take da arziki a duniya tana neman ta yi competition ne da yar uwarta wajen kulla abota da Afirka saboda ta kawo kaya a tsaya saboda ba inda kasuwanci ke tashi a duniya kamar Afirka ka dubi yadda ake takara tsakanin China da Amerika a kan Afirka kowa in yana so ya aiki da zai samu kuɗi su za su zo afirka su gina hanyoyi su gina abubuwa su gina su gina filin jirgin sama su gina abubuwa na infrastructure su samu kuɗi mu kuma sai mu je can mu yi leburanci a can mu mu samu kuɗi saka muna da bukatar dole duk wanda yake da wani abu da zai investing a afirka ya yi abin da zai samu ma mu samu mu samu ɗaukaka tattalin arziki sannan abu na hudu kamar yadda na faɗa shi ne al-islah al-amni ko kuma alici ijtimai tukun gyaran mutane a cikin al'umma akwai abubuwa da yawa da suka ɓata tarbiyyar afirka da da ba ma da su wannan shaye-shayen wallahi da ba a san su ba a nan ƙasar a ƙasashenmu shaye-shaye da yara suke yi maza da mata shan miyagun ƙwayoyi shan maganin tari shan kwatami shan wace ce duk wannan kwakwalwar da Allah ya bamu sai yaro ya sha wani abu sai ya sa duk abin sai ya rufe kwakwalwar sai mutum ya zama useless da shi da dabba duk daya gara dabba ma za ka yanka a yi balangu ma wani haka iya ta ci saboda haka muna da bukatar dole sai mun gyara yanayin zamantakewarmu da tarbiyyarmu sana abu na karshe shine al-islah al-amni wanda shine ya haɗa duka samar da zaman lafiya zaman lafiya tsakanin makwabtan ƙasashe da suke da ba sa ga maciji da juna wannan bai dace da al'adar afirka ba rigingimu da suke faruwa a cikin ƙasa tsakanin yanki wannan ɗan yankin kudu wannan ɗan yankin arewa a cikin jiha ɗaya ma sai ka samu da ɓangare kaza da ɓangare kaza a cikin jiha ɗaya da 'yan yanki kaza da 'yan yanki kaza duk wanda ya samu abu dan yanki kaza ba namu bane zai taimaki yan yankinsa ne wannan duka yana cikin islah da ya kamata a ce dole za mu gyara in dai muna so mu ci gaba mu gyara zaman lafiya a tsakaninmu mu daina zama da gaba da juna a tsakaninmu kuma yadda Allah ya ajiye mu a cikin jiha ko a ƙasa guda ɗaya duk da bambance-bambancenmu na yaruka duk da bambance-bambancenmu na addini dole ne mu zauna lafiya da juna fa kar ka yi tsammani Allah ya yi ƙasar ku saboda 'yan yarenku ko 'yan ƙabilanku ku ne kadai wannan rigimar na ƙabilanci ba zai taɓa kai mu ko'ina ba inda zai kai wani wuri da ya kai 'yan da. tutsi da hutu shekara da shekaru da suka yi a 90 sun kashe kusan ɗaya bisa hudun adadin al'umman ƙasan gaba ɗaya akan kabilanci yara da manya da mata da maza duk an kashe su suna rami amma yanzu da suka zo suka gano suka yi wa kansu fada da suka samu wannan shugaban mai kokari yanzu suna daga cikin inda ya fi ko ina a duniya best countries to live in africa mu yanzu har yanzu ba mu gama farfadowa da wannan ba har yanzu tsakanin kabila da kaza in an zo maganar zaɓe ana tunanin a ah, dan kabila kaza ne a ah, ba za ku tunani waye zai muku abin da ya kamata ba sai ku ce dole sai ɗan garinku ko ɗan ƙasko ko ɗan yankinku ko ɗan addinin ku shi ɗin me muku duk ya kamata a ce wallahi mun waye mun wuce wannan ana magana akan siyasa ba a magana akan dole sai ɗan ƙabila kaza ko dole sai ɗan addini kaza babu wannan idan zai cutar da ƙabilar ku ne sai ku nemi wani wanda ba zai cutar da ƙabilar ku ba ko da ba ɗan ƙabilar ku ba idan zai cutar da addinin ku sai ku nemi wani ko dan addinin ku ko in ba zai yiwu a ce dole sai dan addinin ku ba dan wani addinin amma wanda ba zai cutar da addinin ku ba ba zai taba yiwa irin kasar Najeriya ka ce dole sai musulmi ne kadai zai iya zama shugaban Najeriya ba zai taba yiwa ba saboda tsarin kasar ma ba ta sa haka ba kuma yanda Allah madaukakin sarki ya aje ma ba zai taba yiwa haka ba ka ce dole sai musulmi zai zama shugaba ƙarya kake wallahi ba zai yiwu ba huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min son musulmi ya zama amma shi musulmi in ya zo fadar gwamnati a cikin masallaci ne zai kafa kuma in ya zo musulmi kadai zai wa shugabanci tsarin shugabanci bai ce dole sai wannan ba kana fifita musulmi alwala uwal bara'u naka akan abin da shafi addini musulmi ne wannan kowa riga ya sani amma ka tsarin siyasa dole sai musulmi kadai ko yanzu mu kafa jam'iyya sai mu ce musulmi zalla zai Ba zai taba yiwa ba dole sai kun haɗu an yi wannan gamin gambizan amma daga ciki kai kuma in kana da dabara a matsayinka na ɗan siyasa ko matsayinka na wane ne sai ka tuna da farkon wancan magana na al dini ta ya za ka yi da siyasar ka ka taimaki addininka ta ya za ka yi da tattalin arzikinka kana da kuɗi ka taimaki ka ta ya za ka yi da iliminka ko bokon ka science and technology ka taimaki addinin ka kowa da hidimar da zai yi wa ƙasa ta hanyar addini ina fata mun fahimta Baka mu sani da cewa waɗannan abubuwa guda biyar wajibi ne a kanmu amma ya fi zama wajibi a kan ɗaiɗaikun waɗanda abun yake hannunsu al dini waɗanda Allah ya ɗora musu wannan amana su ne malamai dole ne malamai su tashi tsaye su haɗa kansu su kuma yi da'awa saboda Allah su karantar saboda Allah kuma su rinka karantarwa bil hikmati wal mau'izatil hasana karantarwa da za ta ƙara kawo haɗin kai ba za ta raba ba Karantar wadda za ta ƙara kawo wayewa ba komawa baya ba karantar wadda za ta ƙara kawo zaman lafiya ba rugujewan al'umma ba sannan al'islafu siyasi wa 'yan siyasa da waɗanda Allah ba su amana ta gwamnati da duk wanda zai shiga ya zama yana da kishin ƙasa yana da kishin al'umma yana kuma tunanin menene idan ya je gama alƙaluma na tarihi za su rubuta shi idan ya mutu mu mutuna shi ba kawai don a sa sunan street da sunansa ba a'a mu rinka yaba masa sannan kuma alƙaluman mala'iku su rubuta shi cewa wannan yayi abin kirki kuma Allah ya bashi a lahira sana israfu liktisadi duk waɗanda suke da arziki daga cikin mu waɗanda Allah ya basu arziki sawa'un suna cikin ƙasar nan ko suna waje su yi wani abu na investment ka yi tunani da Allah ya baka arziki su wane ne a ɗan abin da Allah ya baka wani daga cikin ƴan ƙasar ku ya amfana mutum nawa ka ɗaga mutum nawa ka ba wa scholarship mutum nawa cikin ƴaƴan makwabta ko ƴaƴan dangi ka biya musu kuɗin makaranta lokacin da kake biyan na ƴaƴanka gurgurdon ɗan abin da Allah ya baka gurgurdon abin da zaka iya mutum nawa cikin mata waɗanda mazajensu suka mutu aka bar musu marayu ka taimaka ka ɗauki nauyinsu da ɗan abin da zaka iya na kuɗinka da shi zaka yi jihadinka da shi kuma za mu gina ƙasa sana al-islahul amni a al-islahul gyaran al'umma wajibi ne iyaye su sani wannan amana farko a kansu take su haifa mana ƴaƴan da suka dace su haifa mana ba ƴaƴan da za su bar mana su kuma su gudu suna koran ƴaƴan ba su ma ba su ƴaƴan ba balle mu sauran al'umma amma ba tsarin musulunci ba ne ba kuma tsari ne da ya dace da kishin ƙasa a ce yanzu ka zo sai ka zo kasashen mu na afirka ne ka rinka ganin yara yiwu suna bara kuma a ƙasashen musulmi kasashen da suke da hadisin da manzan Allah sallama ya ce babu wanda ya halatta a duniya ya roƙi wani sai ɗaya daga cikin mutum uku Kaɗai duk wanda ya roƙo baya cikin wannan Haƙiƙa annabi sallallahu alaihi ya ce zai tashi ranar kiyama fuskar sa kwarangwalle kuna da irin waɗannan hadisai amma kuka fi kowa masu bara ina za ku je sannan kuma matasa daga cikin al lishima'i dole matasa kowa yi tunanin taya zai bada gudumawarsa wajen nuna alamar yana da kishin kasarsa ta duk inda ka fayar cewa za ka iya in za ka shiga aikin gwamnati in za ka shiga aikin jami'an tsaro in za ka shiga harkar eh, kasuwanci harkar eh, sana'a harkar noma harkar wacece ka ga dai menene abin da ka yi sannan inda ake neman karfi na tuwo domin gina ƙasarka ka yi ba dole sai in za a baka wani abu ba ka tuna da 'yan uwanka waɗanda suka yi irin haka suna samartaka na ƙarshe al-islahul amni jami'an tsaro waɗanda Allah ya baku amanar al'umma ta hanyar rayukansu da dukiyoyinsu ka rinka tunawa don Allah ka yi wa ƙasarka adalci mutum nawa ne suke neman aiki na soja ko na ɗan sanda ko na kowace ɗamara Allah ya sa aka baka amma ɗan abin da aka baka ƙasarku ta baka kai ta hana waɗansu amma bai ishe ka ba sai ka yi amfani da karfin bindiganka da ake tsoro ka rinka karban kuɗaɗe a wurin talakawa ko a baka kuɗin da za ka siyo makamai ka haɗe kuɗin da kai da waɗansu da haka ne za mu sa ƙasar mu ta ci gaba to ballantana ku kuma 'yan siyasa maraba da dukkan 'yan siyasa da suke da kishin ƙasa da tunaninsu shine ya za a yi ƙasar ta ci gaba ba ya da a yi su su ci gaba ko yankin su kaɗai ya ci gaba ba idan kana wakiltar yankinka to waɗanda kake wakiltar su su sani akwai 'yan siyasa na arziki waɗanda billahi lazi kai kanka kana ganin su ko ba su faɗa ba za ka je kai musu addu'a Allah ya ba su nazara irin mutanen da za su yi su ce wa mutane za su yi kaza su yi abin wani ma har yayi da ƙari wani za ka ga yana kashe kuɗi yana hidima akan ƙasa da na al'umma har kai tunani an ya ɗan kuɗin da ake basun da shi yake yin wannan idan kai niyya Allah ya sa maka albarka zaka iya akwai irin su da yawa cikin yan siyasa ya zama irin waɗannan kake tunani ba irin waɗanda su suka tara abubuwan arziki suka ɗebi ƴaƴansu da iyalansu suka kai waje kuma suna jiran ranar da za su gama kenuwarsu su watse ba idan kana da irin waɗannan Allah zai taimake ka sai ya yi ka gama Allah ya yabe ka mala'iku su baka salati sannan al'umma kuma su rinka sa maka albarka kuma ka ga kana so ka dawo ƙasarku ku kana so ka dawo garinku in ba haka ba wannan garin da kake ganin wallahi haka zaka gani zaka bar garin kana faɗa da gwamnati kana faɗa da al'umma kana faɗa da kowa kuma an ce Allah ya tsine maka kuma sai ka mutu in ka mutu kuma ka je ka bada bayani a gaban Allah saboda haka jama'a wannan bayani da nayi a takaice na kwadaitar da mu ne akan maganar kishin ƙasa a kowane ɓangare da kai za ka iya don Allah kafin mu mutu mu koma wajen Allah kowa daga cikin mu ya shirya amsar da zai gaya wa Allah ni me na nuna wa al'umma ta akan cewa ina kishin su ina son su ni me na nuna wa ƙasa ta akan cewa ina kishin ta ina ƙaunarta sannan ni me na nuna wa ubangiji na na godiya da ya mun karimci ya halicce ni a wannan ƙasar me na yi wa ƙasar don in nuna wa Allah na gode Allah maɗaukacin sarki yana so a gode masa kuma idan aka gode masa zai ƙara la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da ya zama kuskure Allah ya fai mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh